Taron Majalisar Ministoci na ƙarshen mako ne ya ba da sanarwar kafa dokar ta ɓaci a gundumar ta filinge a matsayin wani matakin datse hanyar da 'yan ta'adda ke amfani da ita wajen kai da kawo tsakanin ƙasashen Mali da Najeriya, kamar yadda shugaban gundumar ta filinge Prefe Umaru Ibro ya yi min ƙarin bayani ta wayar telefon. ba iyaka madi amma muna gab da abala da bani bangu da ke da iyaka da wannan ƙasa hmm. to kaga kenan wannan har-haren in aka kasu a can mu ma muna samun matsaloli daga ciki kuma wani lokaci waɗannan 'yan ta'adda ke amfani da ƙasar tamu domin su zo su ƙetara su ta zuwa makwabciya ƙasa ta najeriya ko su dawo wannan na nufin kenan daga yanzu za a taƙaita zirga-zirga watakila ma ba za a yi amfani da babura fara ba? Eh, haka zancen yake. tunda gwamnati ta gano cewa da waɗannan 'yan ta'addan, da babura suke amfani don cuta ma jami'an tsaro da cuta ma al'umma na ƙasa da ƙasarmu mu gaba ɗaya. To koya jama'a ke kallon wannan mataki? Mariko Abubakar shine shugaban ƙungiyar fafutuka ta Turnon Lafage a karkarar Filinge. Gwamnati wajibi ne gare shi idan al'ummar su tana cikin barazana ta tsaro dole ya ce a ce ya ɗauki dukkan matakan da suka dace na ganin wannan al'umma ta sun zamna lafiya. Hmm. Ina tsammani ta ta wannan hanyar gwamnati ya ɗauki wannan ita d'urgence dan ganin kare al'umma da a cikin wanga yanki da tsaro yake zama barazana gare su. ana samun mutane da yawa da yau suna cikin eh, wani yanayi in kuka tuka ɗaya eh, a a ɗauka masu saide-saiden kayan motuna ko ko masu gyare-gyaren motuna yawan nan mutane duka an da su zaman banza hmm. wani mataki aka ɗauka na ganin sun samu wata sana'a ta yi sai dai hukumomi na kwatanta wannan mataki a matsayin na wucin gadi abinda ka iya baiwa talakawa damar gudanar da wasu ayyuka ko sana'o'i kafin al'amura su daidaitu don sai da isansi ba ko ba don aiki da moto ba akwai ayyuka da dama da a yau gwamnatin Nijar take musamman na nan ga in kaga yanda ake aiki na noman rani da amfanin da shike ba mutane ko shi kadai muka rike da kyau za mu samu abin da muka ci mu ciyar da wani hannu sai so. Yiwa, doka biyayya a wannan lokaci da jami'an tsaro ke kokarin murkushe dukkan wata barazana wani abu ne da ya zama wajibi a wuyan talakawa, to amma mutunta 'yancin ɗan adam ita ma wata magana ce da ke buƙatar dubawa, in ji Mariko Abubakar. Da ya kamata a ce sun ɗauki matakai da yadda ba a kunta ma wanda shi aka aza dokar kanshi. Kuma abin da ake so da jama'a aka sa doka ya zamanto an bi ta cikin ladabi da biyayya. A nan gaba kaɗan ne Majalisar Dokokin Ƙasa za ta nazarci wannan mataki domin tabbatar da shi a hukunce. To amma kafin nan dokar za ta soma aiki sakamakon lura da girman matsalar tsaron da ke ƙoƙarin mamaye baki ɗayan yankin Tilaberi in banda gundumar Kwalo mai makwabtaka da birnin Yamai. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.